Tessalonikawa ta ɗaya Sura hudu Rayuwa don a gamshi Allah A ƙarshe, uwa? mun umarce ku yadda za ku iya rayuwa domin ku gamshi Allah, kamar yadda kuke yi, yanzu muna roƙonku, muna kuma gargaɗe ku a cikin Ubangiji Yesu, ku yi haka sau da sau, gama kun san umarnan da muka ba ku ta wurin ikon Ubangiji Yesu, nufin Allah ne a tsarkake ku, cewa ku guje wa fasikanci. don kowannenku ya koya yadda zai kame kansa a hanyar da take mai tsarki, mai mutunci kuma, ba cikin muguwar sha'awa kamar ta marasa gaskiya. waɗanda ba su san Allah ba, cikin wannan al'amari kuwa, kada wani ya yi wa ɗan'uwansa laifi ko ya cuce shi, Ubangiji zai hukunta mutane saboda dukkan irin waɗannan zunubai, kamar yadda muka riga muka gaya muku, muka kuma yi muku gargaɗi, gama Allah bai kira mu ga zaman marasa tsarki ba, sai dai ga zaman tsarki, saboda haka duk wanda ya ƙi wannan umarni ba mutum ne ya ƙi ba, sai ko Allah, wanda ya ba ku Ruhunsa mai tsarki, yanzu kuwa game da ƙaunar ’yan'uwa, ba ma bukata mu rubuta muku, gama ku kanku Allah ya riga ya koya muku ku ƙaunaci juna, gaskiyar kuwa ita ce, kuna ƙaunar dukan ’yan'uwa ko'ina a Makidoniya, duk da haka Muna ƙara gargaɗe ku, ’yan'uwa, ku yi haka sau da sau, ku mai da wannan burinku na yi natsattsiyar rayuwa, kuna mai da hankali ga sha'anin da yake gabanku, kuna kuma yin aikin da hannuwanku, kamar dai yadda muka gaya muku, don rayuwarku ta kullum ta zama da mutunci ga waɗanda suke na waje, don kuma kada ku dogara a kan kowa. Zuwan Ubangiji ’Yan'uwa, ba ma so kasance cikin jahilci. game da waɗanda suka yi barci, ko kuwa ku yi baƙin ciki kamar sauran mutane da ba su da bege, mun gaskata cewa Yesu ya mutu ya tashi kuma daga matattu, ta haka muka gaskata cewa Allah zai kawo waɗanda suka yi barci a cikinsa tare da Yesu, bisa ga maganar Ubangiji kansa, muna gaya muku cewa mu da muke raye har yanzu, waɗanda aka bari har dawowar Ubangiji, tabbatacce ba za mu riga waɗanda suka yi barci tashi ba, gama Ubangiji kansa zai sauko daga sama da umarni mai ƙarfi da muryar babban mala'ika da kuma busar ƙahon Allah, waɗanda suka mutu kuwa cikin Kiristi za su tashi da farko, bayan haka mu da muke da rai aka bari za a ɗauke mu tare da su cikin gizagizai don mu sadu da Ubangiji a sararin sama, ta haka za mu kasance tare da Ubangiji har abada. Saboda haka Ku ƙarfafa juna da waɗannan kalmomi.